بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو عمدي مقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا هوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا ake nan gaba ba halilu ɗante wadda ta buɗe taron taya murna da karatun alkur'ani mai girma domin neman tabarrakin allah ta'ala يعبر عن عشق وامتنان الأبوين الكريمين An da gudanar da taron ne a Asabar ɗin domin taya sabon kwamishinan murnar naɗa shi mukamin da aka yi. Wazirin dutse Alhaji Bashir Dalhatu ya bayyana kwamishina a matsayin wanda ya cisa a ayyukansa na jarida da ma na gwamnati. Ya ce gwamnatin Kano ta babban nazari wajen zakulo wanda ya dace ya kuma cancanci mukamin da aka bashi. Mu da muka zo mai masa wannan ba murna muka zo mai ba. Mun zo mai addu'a ya yi lafiya ya gama lafiya kamar yadda ya sauran ayyukan nan da aka zayyana muku ya yi su lafiya ya gama lafiya to saboda allah ya yi shi mutum mai da'a da sanin ya kamata da jajircewa kuma allah yana ba sa'a yana yin komai a daidai daidai shawarar da zan bashi shi shine ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda yake ke da ita tun yana yaro wannan ita ce ta kawo shi wannan matsayi ita ce kuma za ta fidda shi a wannan matsayi lafiya kuma mu ba mu da wani haufi ko shakka cewa baba ɗan tiye zai yi wannan aiki tsakaninsa da allah kuma mutanen ƙasar nan za su ji daɗin yin wannan aiki nasa za su samu albarkacin ƙwarewarsa shi ma dan malikin kano wanda ya shirya taron taya murnar ya ce jajircewa da ƙwazo na baba halilu dante shine ya ja hankalinsa wajen shirya masa liyafar ya ƙara ji da kunnensa irin goyon bayan da yake da shi da kuma irin abin ke tsammanin zai yi domin ya masa jagora wajen aikin da yake gabansa to ji shawara za ka ba shawara zan ba ne ya tsaya da abin da zai yi da tsoron Allah kuma a matsayinsa na musulmi komai za ka yi dama ka yi tsaya ka yi dan Allah kuma ka yi sa a zuciyarka to shugabanci ba abin wasa bane shugabanci ba kuma Allah kowa yake ba ba kai da Allah ya ba ya kamata ka tsaya ka yi shi da kyau da tsoron Allah kuma da ka yi shi akan abin da aka sa ka yi saboda amfanar al'ummarka don samu ci gaba Baba Lilu Dantiye wanda shi ne aka karrama ya gode wa dukkanin waɗanda suka karrama shi ya kuma ce da yarda Allah ba zai ba su kunya ba kan irin yadda da suka ɗora a kansa. Wannan matsayin muka samu dama ce muke gan cewa da zamu zo mai aiki kama mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir tabbatar cewa alƙawarka da yawa al'ummar Kano cewa ya ci wannan wannan abu kuma kaji duk bayanin da aka yi akasari cewa shawarwari ne an yi murna cewa an samu amma suna cewa babban murna shi cewa sai lokacin za a zo a ce wannan aiki an gama shi kuma ajiye shi kuma ajiye shi lafiya kuma cikin farin cikewa burin da aka sa a gaba na taimaka a al'umma jihar kano mutane ne da suka kofi ni ko suka shiga suka yi aiki a bangare daban-daban ehm, waɗansu yayye ne waɗansu abokan aiki ne waɗansu shugabanni a aiki waɗansu kuma ƙanne amma sun yi aiki irin nasu. Taron dai ya samu halartar manyan mutane da suka haɗar a sarkin shanun Kano 'yan ɗakan Kano Dr. Nasir Danti da sauran iyalai da 'yan uwa da kuma abokan arziki. Muktar Yahya Usman Premier Radio. Premier Radio.